Sunana Amude Boot, wanda aka fi sani da Safe Charles a shirin 'yan zamani. An haife ni a garin Kano. Na girma a garin Kano. Na yi primary na a Al Mahmud da ke Brigade. Na yi secondary school ina a Horizon. Sannan na yi ek ina a Horizon. Har yanzu dai ban ci gaba da karatuna ba, kuma ina fatan zan ci gaba da karatuna nan da ba da jima'a ba. To, ba zan ce na samu kalubale a cikin shirin 'yan zamani ba domin shiri ne mai nishadantarwa in ka zo ka ga yadda muke ma'amala da junanmu a cikin shirin 'yan zamani in ba wai a cikin shirin ba a irin a waje ba ba za ka ga wani canjin yanayi ba za ka kowa yana maraba da kai kuma za ka ga kowa yana son juna to gaskiya dai ba zan ce da akwai wani kalubale da na samu a cikin shirin 'yan zamani ba. na ɗaya dai shi jarumin fim a kowane irin yanayi aka saka shi ana so ya sauri ya canza yanayinsa ya manta da wata rayuwarsa da yake ta waje ya zo ya shiga wannan fanni da aka saka shi ya hau shi har ya zamo cewar mutane ba sa iya bambancewar wannan halayyarsa ce ta gaske kuwa ko kuma ba halayyarsa ba ce ta gaske don ba ma a so wani ya gane cewar ba halayyarka ba ce an fi so a ga ai kawai wannan halayyarsa ce shi ake nema da kowane jarumi da jaruma a ce sun kware a irin wannan saurin sauyawar akwai wani shiri da muka yi ko in ce wani sin da muka yi da ya fi ɗauke min hankali da kuma ya bani sha'awa ni kuma na ji daɗin wannan sin da muka yi kuma zan ce kusan shine ma last sin in ce sin na ƙarshen da na yi wadda dan da ni da tima har ta nemi ta ce in zo domin da akwai magana da zami da ita na ce mata ni ba na son na wata magana in dai ba magana kuɗi ba ne ba sai take ce min na zo a magana kuɗi ce sai da na shigo to gaskiya a gidan dai ba wanda na fata kurama ma irin ta saboda duk wani motsin da za ta yi zan bi ta ɗauke ta ba tare da sanin ta ba in ajiye domin in ban da kuɗi nakan je in same ta in ce to fa ina da hotunanta da videos ɗinta domin tana iya wayansu abubuwa zan je in saka to ita kuma tsoron yin wannan abun nawa sai ta ce za ta bani kuɗi ashe da akwai wani abu da ta tanadar min na musamman shiga ta ɗakin kenan sai ta rufe ƙofa ta ce za ta min ihu in dai har ban goge wannan in dai har ban goge wannan hotuna da wannan videos ɗin da na mata ba za ta min ihu to kuma na san me hakan yake nufi to wannan sin da gaskiya ya ɗauke min hankali sosai kuma ya bani nishaɗi domin ban taɓa yin fim na yi irin wannan sin ɗin ba abin da yasa nake jin waka yawanci za ga halayya ce ta turawa matasa irina zaka gansu suna yawan irin abubuwan nan ga suna jin waka a koda yaushe su ba su da wani damuwa sosai ko da damuwa tana damun su zaga wakan nan ita za ta ɗauke musu kewa a lokuta da dama to dalilin da yasa zaka ga ina wannan halayya kenan ta jin waka da tsalle-tsalle da abubuwa a gare kwarai abin da yake faɗo min raina shine na farko wannan dukan da suke kai min <laughs> dan za a tsaya a lura za ga ba hankali na a kwance yake ba a duk lokacin na zo kusa da su ji nake kamar a kusa da wuta nake duk motsi na kawai gani nake kamar duk wani abu da zan yi za a dake ni kuma ba za a bari na faɗi abin da ya kamata na faɗa ba za su yi sauri su gobe ni saboda zan iya sakin layi in je in faɗi abubuwan da suka yi ko kuma in ce a cikin mutane zan iya zuwa nuna eh, abubuwan da suka yi kuma zai janyo musu matsala to shi sa suke dubbuguna da kuma irin ɗan na domin dai kar na sake har na saki labari a gaban mutane in ɓata musu rawar su. to shawara dai ta farko ita ce mutum ya rike gaskiya sannan kuma mutum ya ya san ya kamata kuma ya san abin da bai kamata ba don matashi idan yanzu kamar ala misali a na yana ganin kamar girman shi ya zo zai iya yin duk abin da ya kamata ba tare da an dakatar da shi ko kuma an samu ido ba to wannan gaskiya tunani da muke yi matasa ba tunani ne mai kyau ba ya kamata a kore yaushe mu ringa sanin kafin mu yi abu mu yi tunani mu ga yaya me zai haifar mana a nan gaba saboda duk yanzu abin da muka yi a wannan shekarun namu shi zai tabi mu har zuwa gaba sannan shawara ga masu aure saki gaskiya ba zan ce abu ne mai kyau ba kuma ko da abu ne da laifi ne ya kamata ya kamata a ce tsakanin ma'auratan ya kamata su nemi sulhu a tsakanin su ga me ya kamata su yi saboda yin hakan zai janyo da zai janyo abubuwa marasa kyau da su'un da 'ya'yansu ah, wannan ai na ce yau gobe ta kanna ba bari ni sauri in dauke ta a hoto kai ke za ta gani bari in sauri in sai a ni ba baki nake ɗauka ba kawai da kin gani da waya waka fa nake ji fa idan Allah niki da damuna you know I don't want this kind of things you know back in US nobody is mocking me like you sai in saka yawo tafi Allah tana damuna kuma sai na saka to saƙona na ƙarshe shine ga matasa dan Allah a bar munanan halayya sannan a ringa girmama na gaba kuma a san abin da ya kamata